Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 30 ga watan Oktoban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai. Shugabannin kasashen duniya sun bayyana bakin ciki da kuma jaje bayan mutuwar akalla mutane 151 a wani turmutsitsi da ya auku a birnin Seoul na kasar Koriya ta Kudu. akalla mutane 100 suka mutu yayin da kusan wasu 300 kuma suka sami raunuka sanadiyar tashin wasu bama-bamai na mota biyu biye da juna a somalia masu kada kuri'a a brazil sun fita rumfunan zaɓe a yau lahadi domin zagaye na biyu na zaben shugaban kasa tsakanin shugaba mai ci yanzu jair bolsonaro da tsohon shugaban kasa inacio lula da silva kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa wata tawaga da shugaban jamhuriyar niger ya tura zuwa ƙauyen tamo da ke jihar tilaberi domin tantance wani hari ta sama da ake zargin ya kashe mutane da yawa a wata mahakar zinari ta bayan fage sun yi ƙarin bayani yau muna nan wurin kuna jin warin mutum kuna jin warin gawa babu gawa kuma in an bombarde rame yana rufa kahin mu zo nan mun je magabarta muka cilga mutum nawa ne aka binne mutum bakwai bayan nan kuma za ku ji cewa a najeriya hukumar hana sha da safarar miyagun kwayoyi ta yi jiran mikiya a wasu wuraren shan kwayoyi a jihar sokoto kama kowace ranar lahadi yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda shamsiya hamza ibrahim ke gabatarwa Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraron mu kan turo ta email Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugabannin kasashen duniya sun bayyana bakin ciki da kuma jaje. bayan mutuwar mutane akalla 151 a wani turmutsitsi da ya auku a daren jiya asabar a birnin seoul na kasar koriya ta kudu ibtila'in ya auku ne a gundumar etewon da ke birnin na seoul a lokacin bukukuwan halloween sa'adda wani dandazon jama'a suka gangara a wata matsatsiyar hanya akalla wasu mutane 82 kuma sun sami raunuka a wannan hatsari mafi muni a cikin shekaru da dama da ya auku a koriya ta kudu shugaban amurka joe biden da uwar gidansa jill biden sun aike da sakonnin ta'aziyya zuwa ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu shugaba biden ya wallafa a shafinsa na twitter cewa muna alhini tare da jaje ga jama'ar koriya kana kuma muna fatan samun sauƙi ga dukkan waɗanda suka ji rauni amurka tana tare da jama'ar koriya ta kudu a lokacin wannan ibtila'i haka shi ma prime minister birtaniya rishi sunak a shafinsa na twitter ya bayyana faruwar al'amarin a zaman babban tashin hankali sunak ya ce zukatanmu na tare da waɗanda suke jiya a halin yanzu da kuma dukkan jama'ar ƙasar koriya a cikin wannan yanayi na alheni an sami ƙari sosai kan adadin waɗanda suka mutu sakamakon tashin wasu bamabamai na mota biyu biye da juna a somaliya a jiya asabar akalla mutane 100 suka mutu yayin da kusan wasu 300 kuma suka sami raunuka sanadiyar tashin bamabaman a cewar shugaban ƙasar somaliya hassan sheikh mahmud mahmud ya ba da sanarwar ne bayan ya ziyarci wurin da aka kai harin da safiyar yau lahadi ya yi kira ga al'ummomin ƙasa da kasa da su aika da likitoci da kayan aiki da magunguna domin kula da waɗanda suka jikkata. Mahmud ya kuma buƙaci jama'a da su je asibiti domin ba da agajin jini ga waɗanda suka raunata a harin. Haka kuma ya sha alwashin ba da ilimi kyauta ga yaran waɗanda suka mutu sanadiyar harin na Asabar. Kazalika da 'ya'yan sauran waɗanda suka mutu sakamakon hare-haren ƙungiyar Al-Shabaab. harin bam na motar ya auna ma'aikatar ilimi ne da ke kan wata mahaɗar hanyoyi mafi cunkoson jama'a a babban birnin ƙasar moscow ta dakatar da aiwatar da wata yarjejeniyar fitar da hatsi da majalisar ɗinkin duniya ta jagoranta wacce za ta ba da damar fitar da tan miliyan tara na hatsi ta jiragen ruwa daga ukraine domin taimakawa wajen rage raɗaɗin matsalar karancin abinci a duniya da kuma rage yawan farashi ma'aikatar tsaron rasha ta ta'allaka ficewarta daga cikin yarjejeniyar ne kan harin da wani jirgin saman ukraine maras matuki ya kai wa jiragen ruwan rasha a bahar maliya da aka ɗaure su a gabar teku da ke cikin yankin crimea da aka mamaye rasha ta ce an kai harin ne da sanyin safiyar jiya asabar to sai dai ukraine ta musanta kai harin sanarwar ta rasha ta ce saboda matakan da rundunar sojin ukraine ta ɗauka bangaren rasha bai da tabbas kan tsaron lafiyar jiragen ruwan farar hula na dakon kaya da ke cikin yarjejeniyar a tekun bahar maliya saboda haka ta dakatar da aiwatar da yarjejeniyar daga yau har illa ma sha allahu sanarwar ta rasha ta zo ne kwana ɗaya bayan da shugaban majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga rasha da ukraine da su sabunta yarjejeniyar fitar da hatsin an jima kaɗan murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. Ministan cikin gidan jamhuriyar Nijar da shugabannin sha'anin tsaro ciki har da babban kwamandan rundunar mayakan ƙasar sun kai ziyara a ƙauyen Tamo da ke jihar Tilaberi a jiha a jiya Asabar. inda wasu jirage masu saukar unguluna rundunar mayakan kasar suka yi lugudan wuta a farkon makon nan wato lokacin da suka bi sahun wasu 'yan bindiga da suka nemi mafaka a wata mahakar zinari ta bayan fage wakilin murya amurka sulamu muni barma ya aiko mana karin bayani daga yamai bayan dawowa daga ƙauyen tamu cece can da wannan al'amari ya haifar a tsakanin waɗanda suka aminta da alkalaman da hukumomin tsaro suka bayar a game da adadin mutanen da suka rasu da ɗaya gefe masu ikirarin cewa yawan waɗanda lugudan wutar jiragen sojan gwamnatin ta nijar ya hallaka ya zarce kima ya sa shugaban ƙasa Muhammad Bazoum tura shugabannin sha'anin tsaro a ƙarƙashin jagorancin ministan cikin gida domin ganewa idanuwansu halin da ake ciki a wurin da abin ya faru don tantance mizanin wannan al'amari kamar yadda ministan cikin gida Hamadu Sule Adamu ya bayyana a ƙarshen wannan ziyara. Wasu mutane suka ce mutane kamar dubu, dari uku, dari biyu dari dari da amsin dari ba abin da ba hadi ba an ce ma bai yiwa ma mutum ya zamna bisa sittikin saboda warin gawa ko binne su ba samu an binne su yau muna nan wurin kuna jin warin mutum kuna jin warin gawa babu gawa kuma in an yi bombarde rame yana ribza kahin mu zo nan mun je magabarta muka kilga mutum nawa ne aka binne mutum bakwai ne kamar inda inda sojoji suka faɗi kamar inda prefe sai ya faɗi le lendemain da aka yi wannan abu mun aika mission na police le sur lendemain mun aika kuma mission na police kuma abu guda ne su duka su. Ministan ya bayyana takaicinsa dangane da yadda ya ce wasu ke kokarin fakewa da abin da ya faru a ƙauyen na tamu don cimma wata manufa. Abubuwan da a ce yi ma sojojinmu a ce dan kasanmu waɗansu su ne suke yi wannan sojojin da suke nan dare da rana suna nan daji suna wahala suna nan suna kare al'umma in sun gan terrorist terroristin da suka zo suka kashe polisiye biyu aka bi su aka gani sun dauko kayan polisiye da suka kashe duk yan suka tar da fasu da polis sun dauka sun zo nan cikin ruha ruhan nan ne aka yi bombarde nan ne exactement nan ne muke sai da yadda da yake hukumomi sun ce sun rufe mahakar tun ma kafin faruwar abin da yau kana mun iske masu haƙar zinare da dama suna aikin su waɗanda muka zanta da su na cewa jirgin sama dai ne ya zo wanda ya zanta nan muna ta aiki ne dai kawai mun ka gani wuta tashi bayan wutan na sai mun ka gani motuna na soyayya sun ta zakuwa yanzu hankalin mutane ya tashi suna ta gudu suna ta watsa wasu suna faɗi jikiri za wasu kuma suna iya binga harin da aka kai a tashar binciken 'yan sandan ƙauyen tamu a ranar asabar 22 ga watan oktoba da wanda aka kai ran litinin 24 ga wata a tashar bincike ta biyu ta wannan gari waɗanda suka yi sanadin mutuwar 'yan sanda biyu tare da kwasar ganimar makamai ya sa hukumomin tsaro aika jiragen helikwaftoci biyu waɗanda nan da nan suka yi barin wuta akan maharan lokacin da suke neman malaba a mahakar lamarin da ya sanadin mutuwar mutum bakwai tare da jikata wasu sama da ishirin sai dai wasu 'yan fafutuka na cewa yawan waɗanda suka rasu ya fi ɗari abin da ya sa 'yan adawa a majalisar dokoki a yayin zaman sauraron ministan cikin gida suka nuna buƙatar kafa kwamitin bincike na 'yan majalisa domin tantance zahirin abubuwan da suka wakana sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger gaida Sulamu Barma, kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Murtala da ci gaban labaran duniya. Prime Minister Canada Justin Trudeau da matarsa sun bi sahun masu zanga-zanga a kan titunan Ottawa jiya Sabar domin nuna goyon baya ga masu zanga-zanga a kasar Iran. Zanga-zangar ta Ottawa da ta sami halartar Trudeau da Sophia Gregory Trudeau na daya daga cikin waɗanda aka gudanar da dama a faɗin duniya a jiya asabar domin goyon bayan 'yan ƙasar iran masu zanga-zangar mutuwar matashiyar yarinya 'yar shekaru 22 masa amini wadda ta mutu a hannun 'yan sanda an kama tare da tsare ta ne saboda ta saka hijabi ba daidai ba a iran a jiya asabar hussein salami shugaban runduna ta musamman ta juyin juya hali ta iran ya gargadi masu zanga-zangar da kada su ƙara fita wata zanga-zanga. ya ce zanga-zangar wata kullalliya ce kawai da aka tsara a fadar white house da gwamnatin yahudawa to sai dai 'yan iran din sun yi kunnen kashi da gargadin nashi inda suka koma fita kan tituna a jiya asabar masu kada kuri'a a brazil sun fita rumfunan zaɓe a yau lahadi domin zagaye na biyu na zaben shugaban kasa tsakanin shugaba mai ci yanzu jail bolsonaro da tsohon shugaban kasa inacio lula da silva zagayen farko na zaben da aka gudanar a farkon wannan watan ya zo kusan yadda aka yi hasashe inda silva ya lashe kashi 48 cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada yayin da bolsonaro kuma yake bayansa ba tare da wata zara mai yawa ba da kashi 43 cikin ɗari. an sami karuwar hasashen cewa ta yi bolsonaro ya ki amincewa da sakamakon zaben na yau lahadi idan bai sami nasara ba ya yi gargaɗin cewa na'urorin zaben ƙasar sun lalace zargin da kuma ba a kai ga tabbatarwa ba a lokacin mulkin na bolsonaro ya yi ashararanci kan annobar coronavirus duk da cewa shi ma ya kamu da cutar idan kuwa da silva ya lashe zaben zai kasance wata babban nasara ga tsohon shugaban kasar wanda aka daure a kurkuku a shekara ta 2018 bisa tuhumar cin hanci ya yi zaman gidan yari na tsawon watanni 19 kafin kotun koli ta soke hukuncin da aka yanke masa a shekarar da ta gabata. A gaida Murtala Faruku na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya ana ci gaba da samun bullar wuraren shan miyagun kwayoyi duk da kokarin da mahukunta ke yi na magance matsalolin. Wannan na zuwa ne lokacin da hukumar hana sha da safarar miyagun kwayoyi. ta yi diren mikiya a wasu wuraren shan kwayoyi a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. Matsalar rashin miyagun kwayoyi ta jima tana addabar jama'a a Najeriya tare da yin mummunar illa musamman tsakanin matasa waɗanda su ne ake sa ran zamowa shugabannin gobe. Daidai lokacin da lamurin siyasa suka soma gadan-gadan a ɗayan ɓangare su kuwa wuraren shan miyagun kwayoyi na ci gaba da samun sabbin mashaya kamar yadda a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya hukumar hana sha da safarar miyagun kwayoyi ta dira a wasu daga cikin wuraren shan kwayoyin kwamandan hukumar a jihar adamu iro muhammad ya ce sun damƙe matasa maza da mata da yawan su ya kai 28 a samamen da suka kai wato jiyon din da ake magana shine inda ake daba ake taruwa a je a yi shaye-shaye a lura fa annan wannan wajen ake haduwa a shiri inda za a je a yi sace-sace a je a yi kidnapping a je a yi abubuwa je wanda dai doka ta hana saboda haka dole ne mu haɗa hannu jama'a a tashi da gaske saboda mu rage wannan abu jiyan mun yi kame mun je mun yi kame a wajejin da ake shaye-shaye mun kamo yara matasa wanda majiya karfi wanda ya kamata su zama suna amfani ga al'umma amma sai su je su yi ta shaye-shaye akwai wani abu da ake kira shisha wanda yanzu yara sun sa kansu sai su sa flavor a ciki wani abu da ake kira flavor kamar shi din ba abun laifi ba ne amma kuma sai a haɗa shi da wiwi ana sha to wannan abu ya zo wajen da muka yi kame kamun nan mun kamo 'yan mata da yawa matasa wanda ya kamata a ce suna gidan iyayensu kuma da tsakan dare mun je mun kama su a wannan waje suna shaye-shaye mutane su yi alakari fa akan irin wannan shaye-shaye da ake shine fa yake kama matsalan tsaro a wannan kasa wasu daga cikin matasan da aka kama sun nuna nadamar su a fili duk da yake sun yi ikirarin suna sha sunana usaina aminu ni uzuri na gudana dan samu wani dan wadda zan sha da sahi na je wajen aiki na lebaranci in marici ya yi dawowata ina iya kuma in na bukata in zo in samu in jabu in koma wata. amfani da kuka samu ga shan din da kuke gaskiya ni dai ban ga amfani ba ko ga jiki na ni dai ban gani ba o mama abubakar abin da an kuma da shi buke wannan wanda aka ci mace gare gari da an ci aka kuma yana maganin biyu amma dai 'yan Allah ya duniya don annabi Muhammadu da gayo dan na sha na sha amma ban sha ba ban sha ba. Wani abu da jama'a suka jima suna korafi a kai shine rashin hukunta waɗanda ake kamawa da aikata laifuka a Najeriya. Sai dai akan batun shan miyagun kwayoyi, Kumandan ya ce hukumar tana wayar da kan waɗanda aka sama suna shan kwayoyi bisa rashin sanin lahaninta. Duk uwa na sha kan da Allah za a samu yara masu masu tarbiyya. Ita ce za ta haifa, ita ce za ta shayar, ita ce za ta yi tarbiyya. to in yanzu baki da tarbiyya za a yi kenan eh? ya za a yi ki haifi wani haƙi shi in ki shayar da shi kai shayar da nono mai kwaya sha da safaran miyagun kwayoyi dai na daga cikin abubuwan da suka jefa najeriya cikin mawuyacin hali wanda samun raguwarsu kan iya ceto kasar daga wasu matsaloli muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Shamsiyya Hamza Ibrahim ce na sake dawowa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ya sa a gasa. Madalla. To a makon nan mai karewa ne ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin zamani a Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta ƙasa wato NITDA suka gudanar da wani taro mai taken fasahar zamani na shekarar 2022 da zumman fargar da matasa a game da yadda za su yi amfani da damammakin da ke tattare da tattalin arzikin fasahar zamani don cika gibin rashin ayyukan yi a ƙasar. Hakan na zuwa ne yayin da Najeriya ke dada bunƙasa hanyoyin fasaharta ta don gogayya da sauran kasashen duniya. Shirin matasa a duniyar gizo ya samu halittar taron kuma mun zanta da babban daraktan hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta ƙasa a Najeriya Nidda wato Malam Kashifu Inuwa Abdullahi ya yi ƙarin haske kan dalilan haɗa taron da ma yanda taron ya tattaro masana ilimin fasahar zamani daga ciki da wajen ƙasar. To shi dai irin wannan taro ana yin shi ne domin a haɗa mutane masu tunani masu basira a ƙara musu ƙarfin gwiwa na abubuwan da suke yi saboda duka wani harkar fasaha zamani ko harkar da ya shafi innovation ka kirkiro abu abu ne wanda ake cewa you cannot succeed in isolation za ka taɓa yin nasara ba in kai kaɗe abu so sai irin ka fito ka yi gogayya ka gane mutane ka gane menene matsalolin mutane sannan in ka ka fasahar ka sai ka samu wanda su taimaka su daidaita ma wannan fasaha domin ka yi yi nasara so a wannan taro mun gayyato mutane daga kasashe daban-daban wanda sun zo nan domin su yi sharing din experience din kwarewarsu da mutanenmu na najeriya sannan su bawa wa matasanmu da mutanenmu masu fasaha shawarwari na yadda su saita fasaha sai ta mata zo ta yi gogayya da irin fasaha da take zuwa daga manya-manyan kasashe na duniya yaya tasirin wannan taro yake ga matasa musamman wanda ba su da ayyukan yi a ganin sun yi amfani da wannan damar wajen amfani da kafafen yanar gizo don samun ayyukan da za su yi dogaro da kawunan su babban tasirinsa shine wayarwa su matasan kansu su san me fasahar zamani take su matasa su ne gadon bayan fasahar zamani saboda akwai abin da ake kira talent wato kwarewa ko kuma basira duk ta gabaki ɗaya fasahar zamani ta dogara ne akan wannan basira so mutane in ka kasa fasahar zamani kashi biyu kashi ɗaya wannan talent ɗin ne wato kwakwalwar mutane basira ɗaya kashin shi kuma shine kansa technology saboda shi technology abu ne da ake kirkiro shi so amfanin ba wai ka kirkiro abu ba in ka kirkiro wannan matsala zai canja a duniya ta ya zai zo ya yi impacting ɗin duniya kamar a cikin ɗaya daga cikin wanda ya zo ya mana magana a nan jimmy wanda shine ya kirkiro kamfanin da ake kira blockchain one for all sannan da akwai kamfanin sanada da ake kira bsv academy kamar ya ba da tarihin da yake nunawa shi iyayensa sun gudu daga vietnam ne suka koma ƙasar america a can ya taso ya girma amma saboda ya amfani da fasaharsa da kwakwalwarsa shi yasa gashi yanzu ya zama wanda a duniya ana ji da shi yana cikin ɗaya daga cikin mutane ɗari eh, wanda su ne ake kira top top 100 influential people na duniya. So yana bi kasashen duniya daban-daban yana taimaka matasa domin su gane amfanin ita kanta fasahar zamani da za su amfani da shi su yi kirkiro aiki wanda za su dogara da kansu sannan su ebu ma wasu su musu aiki. Sannan kuma irin in ana magana samun kudaden shigowa ga kan mutane ɗaiɗaiku ko kuma gwamnati harka fasahar zamani ita tafi kowace har ka sama mutane kuɗi a duniya in kika duba masu kuɗin duniya daga na ɗaya zuwa na goma dukansu suna harkar fasaha zamani ne banda mutum ɗaya Benet wanda ɗan ƙasar faransa wanda shi yake harkar sai da kayayyaki amma shi kansa yana amfani da fasaha zamani ne ya sai da kayayyakin nasa so irin wannan matasan mu in suka zo suka ga abin da ake yi a nan shine zai canja musu tunaninsu su ma su koma su fara kirkiro abubuwa saboda in kika duba a tarihi ko ƙasar amurka shekara 130 da suka wuce a ƙasar amurka an ce kashi goma cikin 100 ne kawai suke da access da wutar lantarki kashi lantarki kashi goma cikin ɗari na mutanen ƙasar amurka ne kawai suka gama secondary school kashi saba'in na ga baki ɗayanta karkara ce sannan mutane suna batar da sama da kashi hamsin da biyu na abin da suke samu a wata a cin abinci life expectancy mutane yawanci ba sa wuce shekara arba'in da biyar suke mutuwa saboda talauci mutane biyu su suka taimaka Amerika ta fita daga wannan halin da ta shiga shine akwai henry ford wanda ya kirkiri motar ford da isaac singer wanda ya yi keken ɗinki, so a lokacin za ki ga irin a dinka kaya abu ne mai wahala ba kowa ne ma yake da kaya kayan ba ana ɗaukan kwanaki a ɗinka shi ya ƙirƙiro keken ɗinki wanda aka zo mutane suke ɗinka kaya shi kuma henry ford shi ya yi democratizing mota saboda a lokacin samun mota kama a ce yanzu ne kana da wani private jet naka to amma shi ya zo ya ka mota ta je ko ina wannan abu da yi kaɗai shi ya sa aka yi tituna america aka zo aka yi gidajen mai aka samo dai sana'a daban-daban america ta girma to ko a afirka an samu irin irin wannan abin a farkon shekara ta dubu biyu akwai mo ibrahim dan kasar sudan wanda yake zama a kasar ingila ya zo afirka ya ce zai kafa kamfanin wannan waya a lokacin a afirka ba wani mai kamfanin wannan waya da ake da shi da ya zo lokacin babu hanyoyi guraren da yake babu wutar lantarki haka ya zo ya fara dai amma a cikin ƙasa da shekara biyar ya zo ya sai da wannan kamfanin nashi har a kan dala amerika biliyan hudu da wani abu a yau in kika duba harkar wannan wayar zamani ta fi kowace harka samar da ayyuka a afirka da kawo hanyoyin ci gaba na tattalin arziki so shi yasa muke so su ma matasanmu su yi duba irin wannan su ɗauka su game za su kirkiro da zai kawo gyara da canji a ƙasar nan. madalla to sauraro a nan shirin zai dakata shi a na gaba sai mu ɗaura kan wannan taro da ya gudana a najeriya yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sa sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi mu sake haduwa a shiri na gaba. A gaida Shamsi Hamza Ibrahim, baraji kaɗan daga ra'ayoyin masu sauraron mu. Sakonmu na farko ya fito ne daga sani mai lange-lange a wuri ya ce muna marhabin da fara mayar wa maniyatan jihar Kano da ba su samu zuwa aikin hajjin ba na ba su. hakan ya nuna cewa akwai adalci a cikin al'amarin da fatar sauran jihohi ma za su bi sahu sako na gaba ya fito ne daga amina adamu malam madori da umar baban yaya sabon gida da kwamar hassan hamza sulatan karkar a jihar jigawa suka ce assalamu alaikum murya amurka hakika yunkurin karawa masu rike da madafun gwamta albashi da ake kokarin yi a kasar mu najeriya samsan bai dace ba domin kamata ya a fara duba malaman makarantar firamare da sakandare da ma sauran ma'aikata domin su ya fi cancanta a karawa duba da yadda suke rayuwa hannu baka hannu kwarya. Sako daga baban gida AA Dogo Zurmi jihar Zamfara ya ce Assalamu alaikum murya Amurka da fatar kuna lafiya dukkan ma'aikatanku. Sauya takaddun kuɗin Najeriya da babban bankin Najeriya CBN zai yi mu talakawa bai dame mu ba kamata ya bankin ya inganta darajar nera wadda ta samu karaya a 'yan shekarun nan ga mu cikin mawuyacin hali na tsadar rayuwa allah ya mana maganin da ba mu iya wa kanmu amin sai sako daga jamilan ado salati goma ga Annabir jau da fatin ado salati goma ga Annabir jau suka ce ya kamata shugaba buhari ya gaggauta sasanta rikici da ke tsakanin gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje da dauda da muka hutu rarara inda ba yana son wankin hula ya kai jam'iyyarsa ta apc dare ba ne domin idan an san farkon abu ba a san sa ba sako daga abubakar yahaya lakwaja da bala shi yashi lakwaja jihar kogi najeriya suka ce ya kamata matasan mu karatun ta nutsu da 'yan takara masu rarraba musu kayan hotunan su. don tallata su ga jama'a a yayin yawon kamfe na neman zaɓe don kuwa idan har ɗan takara ya fahimci cewa matasa ba su da wani riga ko hula na sanyawa sai ta sanai masa kamfe to daga nan zai ɗora ya zama da ku bayansa ba ku ba wani ajanda sai tasa jiki magayi in ji masu iya magana Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Sufiyanu Gumal Zangon Daura ya ce Assalamu alaikum ya Hausa daukacin al'ummar jihar katsina muna jinjina da yabo ga gwamnan jihar katsina alhaji aminu masari tare da haɗin gwiwar jami'an tsaro bisa galabar da suke samu na kawar da aika-aikar 'yan ta'adda a jihar katsina allah ya kawo mana zaman lafiya a jihar katsina da najeriya baki ɗaya to kafin mu karkare ga murtala ya sake dawa da labarai amma a takaice To Hafiz a takaice shugabannin kasashen duniya sun bayyana bakin ciki da kuma jaje bayan mutuwar akalla mutane 151 a wani turmutsitsi da ya auku a daren jiya asabar a birnin Seoul na kasar Koriya ta Kudu. Ibtila'in ya auku ne a gundumar Itayo da ke birnin na Seoul a lokacin bukukuwan Halloween. Sa'ad da wani dandazon jama'a suka garzaya a wata matsatsiyar hanya. Akalla wasu mutane 82 kuma sun sami raunuka. an sami kari sosai kan adadin waɗanda suka mutu sakamakon tashin bama-bamai biyu na mota biye da juna a somaliya a jiya asabar akalla mutane 100 suka mutu yayin da wasu 300 kuma suka sami raunuka sanadiyar tashin bama-baman a cewar shugaban kasar somaliya hassan sheikh mahmud mahmud ya bayyana sanarwar ne bayan ya ziyarci wurin da aka kai harin da safiyar yau lahadi inda kuma ya kira ga al'ummomin kasa da kasa da su aika da agajin likitoci da kayan aiki da ma magunguna domin kula da waɗanda suka jikkata. moscow ta dakatar da aiwatar da wata yarjejeniyar fitar da hatsi da majalisar ɗinkin duniya ta jagoranta wacce za ta ba da damar fitar da tan miliyan tara na hatsi ta jiragen ruwa daga ukraine domin taimakawa wajen rage raɗaɗin matsalar karancin abinci a faɗin duniya da kuma rage yawan farashi ma'aikatar tsaron rasha ta ta'allaka ficewar tata ne daga cikin yarjejeniyar kan harin da wani jirgin saman ukraine maras matuki ya kai wa jiragen ruwan rasha a bahar maliya da aka ɗaure su a gabar tekun da ke cikin yankin crimea da aka mamaye Prime Minister Canada Justin Trudeau da matarsa sun bi sahun masu zanga-zanga kan titunan Ottawa a jiya Asabar domin nuna goyon baya ga masu zanga-zanga a kasar Iran. Zanga-zangar ta Ottawa na ɗaya daga cikin waɗanda aka gudanar da dama a faɗin duniya a jiya Asabar domin nuna goyon bayan 'yan kasar Iran masu zanga-zangar mutuwar matashiyar yarinya 'yar shekaru 22 Masa Amini wadda ta mutu a hannun 'yan sanda. Masu kada ƙuri'a a Brazil sun fita rumfunan zaɓe a yau Lahadi. domin zagaye na biyu na zaben shugaban kasa tsakanin shugaba mai ci yanzu jair bolsonaro da tsohon shugaban kasa inacio lula da silva zagayen farko na zaben da aka gudanar a farkon wannan watan ya zo kusan yadda aka yi hasashe to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na yau gaba daya sai kuma gobe da asuba idan allah ya kai mu za a ji wasu abokanan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin na da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Ledes Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.